Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum na fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 6 ga watan Nuwamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wasu mazauna birnin Maiduguri a jihar Bannan Najeriya na korafi kan rashin samun tallafin rage raɗin cire tallafin man fetur. Lai abin da ba za ka iya ce gashi ba ni dai maganar da zan ce shine ban samu ba amma watakila masu rabo wanda Allah ya sa suka samu su sun samu. Za ku ji abin da hukumomin jihar ta Borno ke cewa muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kaya zai gabatar. a wannan makon zauren zai naɗe tabarmarsa a tattaunawa da ake yi da matasa a ƙasar kamaru ta mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a barkanmu da hantsi ga labaran duniya mai karantawa hawa sharif a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wata ziyarar bazata a bagdad inda ya gana da firaministan iraki muhammad shiyar al-sudani a yayin ganawa blinken ya buƙaci firaministan na iraki da ya gano da kuma hukunta waɗanda ke da alhakin ci gaba da kai hare-hare a kan dakarun amurka a ƙasar ta iraki da cika alkawarin da iraki ta ɗauka na kare dukkan wurare da ke ɗauke da dakarun amurkan kamar yadda gwamnatin ƙasar ta iraki ta nema a 'yan kwanakin nan dai an kai hare-haren harakoki da jirage marasa matuki a kan dakarun amurka da ke iraki da siriya a yayin da dakarun amurkan ke kara nausawa yankin gabas tsakiya domin tauna tsakuwa a ya ta ji tsoro a ayyukan da suke tallafawa blinken ya karbi bayanan tsaro game da barazanar da ake wa cibiyoyin amurka a ofishin jakadancin amurka tun gabanin tattaunawar shi da al sudani na sama da sa'a guda da yake magana da manema labarai a ƙarshen ganawar ta jiya lahadi blinken ya ce al-sudani na aiki da dakarun tsaron shi da sauran jami'ai domin ɗaukar matakan da suka dace na magance har-haren da ake kaiwa dakarun amurka da kuma magance afuwar hakan a nan gaba. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya lahadi cewa sojojin rasha da ke ukraine na fuskantar wahalhalu iri daban-daban a yakin da suke yi da ukraine rahoton sirri na kullun kullun da birtaniya ke fitarwa ya ce sojojin sun koka a yayin wani taro kan harkokin soja a birnin moscow cewa sun kasance a jiki cikin ruwa tun daga ƙasa har sama a tsawon makonni a filin daga suka kuma kasa haɗa wuta domin dafa shayi saboda gudun kada sojojin ukraine su fahimci inda suke a wani labarin makamancin wannan shugaba vladimir zelensky na ukraine ya buƙaci ƙarin tallafin kuɗi daga amurka domin fuskanta hare-haren rasha ya kuma kuma gayyaci tsohon shugaban amurka donald trump zuwa kiev domin ya gane wa idanunsa irin girman abin da yakin ya haifar zelensky ya ce da sannu za a ja dakarun amurka shiga gagarumin rikici a turai ta fuskantar yaƙi da rasha muddin dai washington din ta ƙi ƙara taimakon da take bayarwa cikin wata hira da kafa talabijin na nbc a shirin meet the press zelensky ya ce idan rasha ta gama kashe mu baki ɗaya za ta koma kan ƙasashen nato a lokacin ku a aika ku maza da mata zuwa fagen daga a makon jiya ne dai majalisar wakilan amurka da jam'iyyar republican ke jagoranta ta amince da wani dan kware-kwaren kasafin kuɗi da ya samar da tallafin kuɗi dala biliyan sha hudu da miliyan dubu ɗari uku ga isra'ila ba tare da ba da sun kwabo ga ukraine ba. a jiya lahadi ne ƙauya wanda ke yanki mai tsaunuka a arewa maso yamma na ƙasar nepal suka ƙona gawawakin wasu da suka hallaka sakamakon wata girgizar ƙasa da ta afku kwanaki biyu baya girgizar ƙasar mai ƙarfi ta laƙuma rayukan mutane 157 wasu dubbai suka rasa matsugunansu an da ya ɗauki gawawaki zuwa kogin beri inda aka ɗora su bisa wani gadon kara masoya da 'yan uwa suka ɗora furanni a kansu kafin daga bisani su banka musu wuta jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a ƙauyen ciwari da ke yankin jajarkot wanda yanki ne da ya yi suna wajen afkuwar girgizar ƙasa inda aka tabbatar da a akalla mutane 500 wasu 52 suka halaka a makwabtan ƙauyukan da ke yankin runcom wasu mutane 184 kuma suka jikata. to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar a jihar bana da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya wacce rikicin boko haram ya ɗaiɗaita wasu jama'ar jihar na korafi kan rashin samun tallafin da ake rabawa sai dai kuma ba da agajin gaggawa a jihar ta ce rabon kayayyakin zai kai ga kowa domin har yanzu ana ci gaba da rabon kamar da za ku ja wani rahoto da haruna dodabi ya aiko mana daga maiduguri jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma rikicin Boko Haram daidaita na da fuskantar matsalancin rayuwa sakamakon rashin isan tallafi da aka ce an raba fadin jihar da kuma al'umma da dama ke kukan cewa ba samu wannan tallafi yayin da gwamnatin ta ce tana nan tana kan wannan rabo. Jihar Borno da ke da mutane fiye da miliyan biyar na cikin wani hali ne na kakani gaye ganin cewa an samu karuwar matsala na batun cire tallafin man fetur da faduwar darajar naira da ma uwa uba tsadan kayayyakin abinci daga ke da zamowa wani babban annoba a ƙasar. Jihar Borno da ta ce kaɗai jihar da ke makwabta da ƙasashen Afirka uku da suka da Nijar da Chadi da kuma Kamaru. Wanda a ƙasar abin da dukkanin ƙasashen ke dogara a kai na fitowa ne daga jihar Bondo. Ganin yadda kyakkyawan dangantaka take tsakanin ƙasashen guda uku da kuma yadda ake zamantakewa mai kyau tsakanin mutanen waɗannan ƙasashe. Har ma iya cewa wannan batu na cire tallafin man fetur da ya fadda matsaloli da dama tarayyar Najeriya ya shafi waɗannan ƙasashe. Duk dai inda mutum ya zaga ya kuma tambayi jama'a game da wannan rabon tallafi da ake cewa an yi yawancin mutanen na cewa an siyasantar da wannan rabo ne don ma ban san ana yin ta ba gama abin da wasu al'umman jihar borno ke cewa ban samu ba kuma ban san ma ina ake raba kamar ana ta raba ka ce a ma mutane masu kananan gari wallahi abin da ba za ka iya ce gashi ba ni dai maganar da zan ce shine ban samu ba amma watakila masu rabo wanda Allah ya sa suka samu su sun samu amma mu kan ba mu samu ba don sai dai na kusa da ni ma ni ban ga wanda ya samu katin ba ban sanya ake a raba wannan abu wallahi so gaskiya ya kamata gwamnati ta zona ta duba yadda ake raba wannan abun ta san yanda za ta raba shi saboda yadda ake raba wasu 'yan siyasa ma kansu suke raba su tara a cikin gidansu su yi amfani da shi tallafi ba mu gan shi ba saboda ba mu san ma inda yake ba mu dai muna da katin zaɓe amma mu an ce mu ba 'yan siyasa ba so ba za a ba mu mu kawai zaɓe ne namu mu je mu dangwala an raba abinci da dama cikin wannan gari kana nufin wani bai isa ku wani bai same ku ba a'a ba ma ganin ko ba mu samu ba muna jin labari da an ce ana rabarwa amma mu dai ba mu samu ba to kamar ana raba angwani ne da kuma marasa karfi haka a cikin angwani eh, ganin cewa kuna cikin waɗannan mutane kamar ba a sa ku a cikin lissafi ba ne a'a ba a samu ba gaskiya don ba mu san da ake ɗaukar listin abun ba ma sai dai mu ji wani an ce wani an ba su amma mu dai ba mu samu ba gaskiya ga wani malami ya kamar wannan tallafi ya same ku a'a bai same mu ba ko ido shi ma ba mu gani ba ka ko ido ma ido abincin ma ba mu gani gada sai dai mu ji amma na cewa wai cikin dare aka raba aka dinga raba takardu dai amma mu bamu mu gada mu tallafin nan da ake badawa mun ji dai an ce an bayar a gidan rediyo ba muna ji amma gaskiya ba mu gan shi ba mun ba ga alamun shi ba amma ba sani ba ko nan gaba akwai wani tallafin bin da zai fito za mu samu amma a yanzu kan gaskiya ba mu gani ba dan ka ce mana ma ba a yi mun za mu yarda gaskiya Dr. Sa'idu Barkindo shine shugaban samar da agajin gaggawa na jihar Borno wanda ya kasance ɗaya daga cikin hukumomin da suke wannan rabo ga kuma abin da ke ci a burin mai girma kuma gwamna professor babaga noma zulum ya ga ya tallafa wa kowa da kowa amma lokaci daya ba zai a ce an ba kowa nan take a lokaci daya ba sai dai aka kasa shagun kashi kashi yanzu dai an fi mai da hankali akan iyalan da suke cikin kuncin rayuwa wanda kuma suke cikin tattalin arziki mai tsanani to su ne wanda aka fara ba da tallafi kuma an buƙaci kamar mutane magidanta magidanta magidanta guda dubu ɗari hudu a yanzu da ake so kamar wannan ƙananan hukumi kamar da dajin nan ne ko cikin mm, birnin maiduguri ne ko aka mai da hankali kan eh dukkan kananan hukumomi 27 nan duk an an kudurniyan za a fara za a bayar. Dr. Sa'idu Barkindo kenan shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ke bayani game da yadda suke rabon tallafi a jihar da kuma wasu ke kokawa akan rashin samun wannan tallafi. Haruna da biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Ƙungiyoyin Red Crescent da masu yada manufofin agaji na Red Cross na duniya a Najeriya sun yi kiran da a gaggauta kaiwa Najeriya ɗauki domin kare ta daga fadawa cikin fari. majalisar ɗinkin duniya ta ruwaito cewa kashi sha biyar daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar a halin da ake ciki ba sa samun isasshen abinci kuma adadin na ƙaruwa kamar yadda gibson emeka ya ruwaito daga babban birnin ƙasar abuja wata mazauniyar abuja babban birnin kasar mai suna ruth david mai shekaru 41 a duniya da ta tsere ma harin boko haram daga ƙauyensu da ke jihar borno a arewa maso gabashin kasar ta bayyana yadda ita da iyalanta ke fama da matsanancin karancin abinci ta ce abincin da muke ci baya maganin yunwa ana dai ci ne kawai ana maneji akan ci kaɗan sai a cika ciki da ruwa a lallabi yara su bacci ta ce abin da suke yi kenan har kwanan gobe madan ruth ta kara da bayyana cewa al'amura sun kara tsananta a yanzu saboda ba a samun tallafin abinci a sansanin 'yan gudun hijira daga kungiyoyin jin kai sakamakon matsanancin halin tattalin arziki da ake ciki a najeriya wani mutum da ba a san kowane ne baya ya yi wa wani dan jarida mummunan kisa a yayin da yake gabatar da wani shirya tashar talabijin a kudancin kasar philippines da mutane da dama suka shaida a yayin da yake suke kallon shirin kai tsaye ta kafar facebook yan sanda sun bayyana cewa maharin ya shiga gidan dan jarida mai suna wan jumelon a matsayin mai sha'awar sauraren shi inda daga bisani ya harbe shi sau biyu aka a daidai lokacin da yake gabatar da shirin safe kai tsaye a garin kalamba da ke yankin misamis occidental na kasar philippines a jiya lahadi maharin ya fisge sarkar zinari da ke wuyan dan jaridan kafin ya arce da wanda suke tare da shi a bisa babur da dadewa dai kasar philippines ta kasance kasa mafi hadari ga 'yan jarida a duniya kungiyar 'yan jarida ta kasar philippines ta ce juan jamelon shine dan jarida na 199 da aka kashe a kasar tun shekarar 1986 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To shirin na zuwa muku ne akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga batushin ga laina lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kin kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in tuna. gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina kuma da yanzu kuma ga shirin zauren matasa Zauren matasa. Masu raro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. shiri na ƙarshe na zauren matasa da ya sauka a jamhuriyar kamaru wanda kuma ya tattauna kan gujewa kishi mai zafi a gidaje da kan kawo cutarwa tsakanin iyaye musamman ma dai matasa inda mata kan iya cutar da miji ko mijin ya cutar da mata tamkar ana zaman ƙiyayya ne maimakon kuwa hakan ya kamata ya zama zama ne na mutunta juna Wakilinmu Muhammad Rabiu Dangba ya tara matasan don zantawa kan muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba. Amma akasin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi kuwa shine kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ko neman ilimi za su rabauta. Amma matukar kishin ya zama zai kawo hasada ne ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun da na sani. wannan ma shine karo na farko da shirin zauren matasa na BOA ya sauka jamhuriyar Kamarun inda matasan suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan babban darasi da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. Matasa kamar kullum ku biyo ni mu shiga zauren. abin da ido ya gani kwakwalwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin yau ko da kai gagarumin malami ne a gari kai ko da gidanmu ne kai fice za ka samu a cikin gidan kun in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine a nawo ganin wannan ne ake nufi da kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je gun boka kwana 41 ba karban ibadan shi kishi irin na tsakanin ma'aurata kishin bai da kyau amma ba za a ce ba za a yi kishin ba don kishi abu ne daga Allah na biyu kuma maganan kishi a cikin alkur'ani Allah ya magana yana cewa in za ku yi aure shi Allah ya fara da biyu fanki ma da balakum minan nisa'i masana kaga biyu Allah ya ce a sha hada kishiyoyi kenan wasu lasa waro ba biyu biyu Allah ya ce ko zuwa uku ko kuma hurhudu in za ku iya adalci in ba ku iya ba to ku komo kan daya to a nan shi kishi tsakanin mata ta wani ɓangaren kishi yana sama ma miji kwanciyan hankali yayin da ya hada mata ya guda biyu wani kuma namijin ɗin jin daɗin auren shi da matarsa ta farko ne ke sa shi ya ƙaro mata kishiya domin ya ji daɗi saboda ta huta su raba wato hidiman gida wani kuma bana'in matarsa ta biyu shine ike sa shi ya ce kamar yadda iyayen suke cewa maganin mace she mace ya sa shi ya karo wata mata din domin ta zo ta zama ma wannan abokiyar gasa idan ta ga wancan ta gyara halayyanta tana killace miji irin abubuwan da ta lura ta yi tsokaci ta ga wannan ba ta yi ita ta zo tana ma wannan miji da dan na da dan kyautata masa wajen kwanciya da shauransu idan ta ga wancan ba ta yin wannan ta yi la'akari ta ga wancan kazamiya ce ko kuma bata damu ba in miji ya dawo shi zai cire takalmin shi a kofan ɗaki ya shiga ɗaki shi zai gyara gado shi zai ɗibi ruwan wanka wannan in ta zo ta samu tana wancan tana haka ita kuma in ta zo dimiji da ya dawo in ka wasa ita ta tube mara takalmi ita za ta ɗauki takalmin ta shigar cikin ɗaki ita ce za ta ɗibi ruwa ta ɗumama da ya zo ta juye masa abin da bai gani a can sam ya ga ana masa ana kaga na dole hankalinsa zai karkata to ita wancan in har ta ga hankalin miji ya karkata akan wannan da ta zo daga ba kaga dole za ta gyara yanzu ya zama gasa kuna sauraron shirye-shiryen hausa na voa ne daga washington dc akwai kira ne ga matasa don gane amfanin kishi? Mazaji da yawa suna wahala suna karubalantan matsaloli irin wannan da irin mata wanda suke da mata daidai. Amma kana zaune mace ɗaya yadda ta saba cin sarautanta in kai wasa ko ruwan wanka ne idan ka tambaye ta eh, ba ni ruwan wanka sai ta ce maka ruwan na kan wuta da Allah je ka juye in ka juye ka dora min nawa. Tana zaune a binta in kana neman sabulu ta ce maka ga sabulu a gurin wanke wanke zo ka dauka. In ka ci abinci kana neman ruwan wanke hannu a ce maka a ga buta a waje zo ka wanke hannu. In ka shigo ka samu ba gyara ma ka ba kana so ka kwanta ka tambaya ya gadon naka ta ta hannun ka ciwo yake in ka gyara ka kwanta shi mai faru aikin ba ta yi yani alhalin abin da bata saba maka bane to kaga wannan matsala na nan a wannan irin fanni to yayin da ka auro mace wanda ta san a gyara maka gado a dumama ma ruwa a wanke ma takalmi wanke ta wani a ne mace za ta wanke ma takalmi so biyu ma duk lokacin da suka zo za ka fita she ta tambaye ka wani takalmi za ka sa in ka ca wanda na sa da safe ta dauka ta goge in ba mai gudun ruwa bane ta wanke maka kamun ka gama abin da za ka yi kana cin abinci ta kama maka ga wanke hannu mai dumi da sabulu ga sha duk abin da kake bukata ana kawo maka abincin ka kuma a kan kari wata matan wallahi in ka wasa shayin safiya shan kai ka azahar ko karfe biyu in ba da kai ne ka jin da wannan a gidanka ba to wannan ina daga cikin wato bangarorin da eh, kishi ke kawa da mai kyau da mara kyau to wata matar kuma saboda bala'in kishi har ya kai ta mata ya sa a yi asarar rai ta mata ku da yawa da suke ciyar da mazajen su guba don ya ce zai musu aure irin haka yana faruwa da miji ya wani ma an daura auren miji na kokarin tarewa kawai mata ta bashi guba ya ci ya danna lahira wai a fasa a rasa wai ni za ta zo ta samu shi giyan na zan da miji na shekara da shekaru kawai a aure da domin ta zo ta gaje min gida waye waye to shi ma ba zai zauna ita ma barata barata more shi ba kawai a danna ma miji a rata dai maganin bera a tura shi lahira wai akan yake shi da yawa irin wayannan matan kuma suna nan to ki su ki wayansu shoyin kuma matan suke yi wa illa wasu kishiyoyin an jiriya an kawo matan da aka kawo in suka ga miji hankalinsa ya karkata saboda irin kyautatawa da yake samu ta bangaren ita amaryan bai samu a can a shiga gurin boka ko a hada mata da barkewan jini ko a haukata mata ta shiga duniya ko a cutar da ita yadda miji ba zai daɗa sake moranta ba wani mata fara aihuwa musamman kuma matan da su in suna gidan miji suna haifan 'ya'yan mata a zuwa wurin kisha kisha daga zuwa zuwa tafi ɗa namiji shikenan ta zo gaje mana gida ka gani da muna muna ni da yana zamu ga gida shi ta zo ta ɗa namiji yanzu ɗa namiji na shije bugu na biyu ta kuma fito da namiji to shikenan in ka wasa da ita matar da 'ya'yan gabaki ɗaya shi an raka su to wannan kuma yana daga cikin mafi bala'in girman abinda. kishi yake kawo a cikin mataye wani a cutar da mijin akwai kishiyoyin su kuma wanda suke tanadan wa'insu a su lokacin da miji yake gurin su su shine namiji lokacin da ya koma gurin wancan shi dai ishe ta da mushari da birgima a kan gado akwai mata da su kuma irin wannan tsatsu ne suke da wani kuma shi ya shigo ya ji daki na warin kashi ko yana warin jaba ko dai yana wari kamar musha daki ya tsani matan nan ya ce ta mishi da kazanta duk wannan akwai irin wayannan kishiyoyin da suke irin wannan to muna gaya ma mutane Allah su yi hattara mace kam abin da ake so da ita ta kyautata ma miji saboda girman darajar aure fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana inda a ce zai yi umurni mutum yi wa mutum kamansa sajada to zai umarni mata ta wa da sajada to amma su mata yanzu namu in kana in dai kana so ka gane hankalin matarka kana so ka gane haƙurin matanka kana so ka gane soyayyen da ke tsakaninka da matarka to jarrabe ta da kishiya a nan za ka gane matan nan baiwar Allah ne ko baiwar shedan in dai ka jarrabe ta ko da wasa ka ce mata za ka yi mata kishiya to idan matan kirki ce addu'an da za ta yi maka Allah isa ka kawo wanda za mu daidaita amma idan fitinanniya ce da kai magana ki ta sakayin da zaka yi min kenan shekara da shekaru lokacin da na wure kama jumfa da yau kake da shi ka wanke ka jira ya bushe sannan yau kuma don ka so ma samun kuɗi ka ce ni za ka waki ka ci ma mutunci zan koma gidanmu a in aure ba daɗi kam an auro ki abin tambaya kenan wani kuma ta je ta samu iyayenta mun iyayenta su bi bayanta eh? wata mata ta tashi a gidan iyayenta mata hudu ta samu wata ta ce ita ba za ta zauna da kishiya ba wata ta samu mata biyu wadda kuma idan ta samu uwarta lalaciciya ne irinta wanda ta mallake uba shi abin da ta yi a gida ita ma ta zo ta ce ni kamar da uwana ta zauna ta kaɗai a gidan uba na ba kishiya ni ma ka zan zauna ba kishiya in kuma aki sa yi a gani duk irin waɗannan yana faruwa to wannan shine kankani daga cikin maganan kishi wanda yake ka ga inda ake shi ɗauko asali tun daga kan yayan annabi adam ga alherin kishi wata matan ta kan iya ta gyaru ta kwaikwayi abin da wancan ta zo da shi na sabo wanda miji yake so wata matan kuma kishi ya zama mata hallaka dama uku ne ko miji ya ji daɗin rayuwa in ya haɗa mata biyu ko uku ko hudu ko kuma ita matan ya zama sanadiyan shiryanta ko kuma ya zama sanadiyan halakanta a gaishe ku matasa duk ma da wannan muka kammala wannan shiri na zauren matasa da ya sauka a jamhuriyar kamaru muna godiya ga matasan na jamhuriyar kamaru da wakilinmu muhammad rabiu danba da kuma muryar amurka da ta saba kawo muku wannan shirin sai wani lokaci mun samu dama in allah yarda ma sake dawowa jamhuriyar ta kamaru a madadin muryar amurka ni na sura da hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai halarci wani taro a kasar saudiya na afirka da kuma kasashen gabas ta tsakiya wanda zai gudana a birnin riyadh na saudiya kakakin shugaba ahmed bola tinubu a jure ingilali shine sanar da hakan ga 'yan jaridu a fadar gwamnati da ke abuja ana sa ran a lokacin wannan taro bola ahmed tinubu zai gabatar da kudurori daban-daban da suka shafi ci gaban najeriya da ma nahiyar afirka a wajen taron sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa matsin tattalin arziki da yanzu haka yake addaban 'yan najeriya ya sa 'yan najeriya musamman a jihohin borno taraba suna nemo kansu abinci banda ba shi da tsada domin kaucewa tsadar rayuwa binciken da jaridar daily trust ta gudanar da ya nuna cewa wayanda ke zaune a wayan nan jihohi yanzu haka sun fi mai da hankali ne wajen cin dankalin hausa da kuma rogo waɗanda ba su da tsada matuƙa a kasuwannin mu a kasarin waɗanda jaridar ta daily trust ta hira da su a biranen mai maiduguri da kuma jalingo sun bayyana cewa dankalin hausa da kuma rogo ya kasance abinci mara tsada a halin da ake ciki yanzu wanda kuma iyalai da dama suka runguma domin sakawa a bakin salati sai kuma jaridar premium times daya daga cikin manyan labaran jaridar premium times na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gargadi ministocinsa da su zaki damtse wajen gudanar da ayyuka bilhaki da gaskiya kuma ba haka ba zai sulami duk wani minista da ya gaza cimma manufar gwamnatinsa shugaba tinubu ya furta hakan ne a lokacin wani taro na kwanaki uku irin su na farko da ya gudanar tare da ministocin nasa sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin kasar amurka ta gargadi amurkawa da ke zaune a najeriya da su guji wasu manyan otal-otal da ke najeriya inda ta bayyana su a matsayin wasu wasu wurare da ke da barazanar tsaro ga amurkawa a cewar sanarwar da ofishin jakadancin amurka ta fitar ta gargaɗi amurkawa da su yi tsantsan tare kuma da boye kansu ta yadda ba za a gane ko su 'yan wace kasa ba ne in ji jaridar the punch sai kuma jaridar pm news da ake buga a najeriya ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai wani kace na ce ya kaure tsakanin manyan attajiran najeriya guda biyu wato aliko dangote da kuma abdulsamad rabi'u dukkanin nan su dai hamshakan 'yan kasuwa ne 'yan asalin jihar kano wanda kuma sana'o'insu ya kama da juna to sai dai kuma 'yan kwanakin nan je jaridar pm news an ga manyan attajiran na musayan kalamu a shafukan jaridun najeriya inda kowanne ke zargin dan uwansa da yin zagon kasa ga juna tajiran guda biyu dai sun kasance masu kamfanonin da ke sarrafa suga da siminti da mai da kuma kayayyakin abinci karshen shirin jaridun kenan a huta lafiya. ta yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wata ziyarar bazata a baghdad inda ya gana da firaministan iraki muhammad shia al-sudani a yayin ganawar blinken ya buƙaci firaministan na iraki da ya gano da hukunta waɗanda ke da alhakin ci gaba da kai hare-hare a kan jami'an amurka a ƙasar ta iraki da cika alkawarin da irakin ta ɗauka na kare dukkan wurare da ke ɗauke da dakarun amurkan kamar yadda gwamnatin ƙasar ta iraki ta nema ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya lahadi cewa sojojin rasha da ke ukraine na fuskantar wahalhalu iri daban-daban a yakin da suke yi da ukraine rahoton sirri na kullum-kullum da birtaniya ke fitarwa ya ce sojojin sun koka a yayin wani taro kan harkokin sojoji a birnin moscow cewa sun kasance a jike cikin ruwa tun daga ƙasa har sama a tsawon makonni a filin daga suka kuma kasa haɗa wuta domin dafa shayi saboda gudun kada sojojin ukraine su fahimci inda suke a jiya lahadi ne kauya da ke yanki mai tsaunuka a arewa maso yamma na ƙasar nepal suka kone wakin wasu da suka halaka sakamakon wata girgizar ƙasa da ta afku kwanaki biyu baya girgizar ƙasa mai ƙarfi ta laƙuma rayukan mutane 157 wasu dubbai suka rasa matsugunan su an dai ɗauki gawawwaki zuwa kogin beri inda aka ɗora bisa gadon kara masoya da 'yan uwa suka ɗora furanni kafin daga bisani su banka musu wuta. masu sauraro baki da abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka kabata. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x wato twitter da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumadumin su yanzu kan a madadin wato hawa sharif da ta ta ne gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sa injiniyanmu charleston ni mahmud lalo nake cewa mu lafiya.